gaya ma ka ci gaba ko? Ai yau tsallen kwaɗo tun daga safe shi ne punishment ɗin ka dare. Ka je can ka dawo ka same ni maza. No, no, no, no. Ba ka yi kasa sosai. Ba ka yi. Ba ka yi. Me za ka ni? Da wani. Da wani. Banga? Dan kuda. Mm-hmm. sakarcin ban ne wannan ban gane sakarci ba me kake to a ina eh, iyali na ce ta wai kai da a takaice ni in tambaye ka auren nan kai kake auren ta ne ko take auren ka direnin yake mai muna auren juna ma tsakani na da ita musulunci aurate ta ne kuke yi eh aurate din na kwana uku na auren ta ita ma ta kwana uku tana aure ka ji da sai ka san me wannan fa me eh. ka zo san me yake so da kai Allah ka kiyaye duniya ka zama lalacecen namiji to me kake son ka kanka kiyaye misali ma dai yanzu a ci duk ba wannan ba ai Allah ya ciki na ta ciki ta ciki ciki ciki ban gane ta ba daga ina ban gane ta ba wallahi bangani. ba wani ba tsakanin ku na me ina yan dan ban san wacece ce suna na Alhaji dan guda kabo eh kai kuma ba Ba ka yi mata alkawari ba a rayuwarka a to ni na na santa bawan Allah idan dai ka ga mun wacece ita ma babu wata mahada da ta taba hada ku da ita har abada ba kuma za a hada ba sai maraba yawa to sai ka ji mu ga maka magana kamar lokacin da na zo ni na baka labari na alheri eh. ka karba hannu biyu sanda ka karba ko na ba zuciyar babu yanzu ma na zo ma da alkhairi zaka karba insha Allah alhamdulillah insha Allah to kamar yanda eh. ita wannan baiwar Allah eh, ta mutunta ka ta karrama ka har yanzu ma tana mahaifinta tana son ka mahaifinta ya dubi kimar ka da darajar ka ice ya baka sadaka kuma magana ta zo ta baki eh kwarai to yau ma wata ta zo wace ita ma wannan ba na so mahaifinta ya baka sadaka ban ku ansa ba wallahi ƙarya kake idan na ansa Allah kai kace sai da muka yi magana da kai to yace baya so dole ne sai karba sai ko to karbi kamaruwa karbi ai wanda kamare ni kan da ka ni da tafi da kamaruwan nan eh, eh. na ba ganin mutuncin da ranar ta fa sama da kai ba ni din a haba na haba Allah da annabi ya za ka ci zarafinta a gabana abin da nake ma zama Ya zai mata ta. Ya zama abin da nake ma ya zama kiɗa. Kwana tare mu tayi tare za mu kwan tare mu kwana da kai. Kai. Ah, ya kake mu irin wannan ne. Ka san na wani soja. A. Tuwa dole. A to. Aure dole. Ƙarya ne. Ƙarya bai ci gaba aikin da kika bani. Tashi tashi a gama. Tashi. ne. Uku. Daya biyu uku. eh kina kaga yan na ina ganin mutunci ki ka kara ganin mutunci ka aura man kai ai addu'a nake masa Allah ya raba ni da bala'i kai ka ba ni ba. Allah ya haɗa ni da masifa inda irin wannan ce. Allah ya haɗa ni da ita. Bishi bishi ku tafi bishi. Eh. ko? Mata sai ita yi ci. Ke ki kai I love you kuma alƙur'an na kadai kada yi ci. Kawai. Duk bakin cikin ka ba ɗakin da za a sa. Allah dan eh, guda. Eh. Ni na gano ka a motar wahala a haka zaka kira gina ga ɗaki ba wanki ni dai da kai. Ni ta ba kora? A'a ki hakuri ba. Eh, ai wani ne. ka ɗaki ko muna. Shiga ci muna. Kin ji gaskiya ki san ya san Shiga ɗaki ku yi munafurci. Kin ta. Idan na san ne. kai a duniya ban taba. Dawo dawo ga ne irin ka. baki. Munafiki ai ya jama. Aiki. Wai na baya baje? Wallahi ya jama. Na baya baje? Ya kare. zo nan ba za ka tsugunna ba Fa ba gaskiya ba, shi duk mutumin da kika sani, in dai ɗan aure ne, to ba zai yadda ga yaudara ta higo a cikin harkar aure ba. Yisa na zo na gaya miki, Dan kuda amini na ne, tare aka gan mu duk wanda ya gama a garin nan ya san ni ya san dan kuda ko ba gaskiya ba amma ba zan yarda a yi yaudara da ni ba ko ba gaskiya ba amma dan kuda a game da harkar auratayya ba shi da kyau yasa ni zo in gaya miki in aure kike so za ku yi da to ki canja miki shi dan guda ba dole ne na fito baro baro he ne miki bayani ba amma ni na gaya miki ne don ni na samu mafita amma da dunkule ah. Ah. <laughs> salamu alaikum daga ina kake <laughs> wallahi ai ai nan na zo sayan eh, madara wallahi ina mai gidan naka yana gurin ai madara zan zo ni ma a zuba min shayin zan buta ta can gurin nasa <laughs> a je yau a ta nan kake shi ne da shayin kai kuma kai da salautar shayin eh kin ga wannan akwai gwanin ta dafe shayi yaron dan gudan ne yaran yaran dan kudan ne dan lawan mai shayi dan lawan lawan lawa dan lawan mai shayi wannan dan lawan ai baya ji to abinda zan gaya miki kenan do Allah do annabi ki zauna ki nazari ki shawara ki ga menene mafita saboda ni bana so a yi abu ne daga baya ki zo ki ce da ni aka haɗa kai aka cuce ki ko ba gaskiya ba shine dalili yau wato shine ma'ana eh na barki lafiya ko Wai kai da Allah ina ka shiga ne? Eh? Kwana da yawa ana ta hidimomi ana ta harkoki. Baka nan. Ai kai dai kawai bari kawai. Na kasa gane ina ka ji. Garin ne ana karban kebur wallahi. Wala ana karban kebur. Gari nake ma Lagos zan tafi kwanan nan. Le Lagos. Lagos. Lagos. Lagos. Har nan can ma ba daɗi suke ji ba. Ina ruwa na ni dai zan ga samu abin da zan ci. Ko da kuma yanzu ba muna so an ce za mu sanata mu zai kara komawa ko? Ah kai Bilalazi insha Allah ba. Wai wai wai ba ma ka san an bawa dan kuda kabo ka girmi gidanka shine leader na tafiyar sanata ba kai duk baka ji labari ba. An shi wannan da Allah. Bilalazi na fasa tafiya. An shi wannan yau ba nan zama ake yi. A ah, wallahi na fasa. wannan. Na fasa tafiya Lagos. Yanzu nake jira ma in ga su ko yau kowa ranar sake. Wato kawai tsaban lalaci ha a dinga mutum ya girmi gidan in ba kauna da jin daɗin yayin nan ba ba zan dawo ba. Abin da kuka Kai, Wannan lafiya ne ko? Wai he. Ya. Kirke wannan. Ka san me yake faruwa? Eh. Na taho da tiriri kamar farfesu a soye. Ai abun arziki baya karewa. Salamu alaikum. Amma ka sanya yanzu. A'a. Abokina. Ya kai ne? Kwana biyu. Lafiya na wallahi. Ka dawo kai ma? Wallahi na da Ka kewaye kenan. Wallahi na kewaye. To karka da damu. Zan wajen da nasara. Ka san sanata Barau. ya baza koma eh, abin arziki yake birni da ƙauye eh. na rantse da Allah in eh. gaya ma akwai wani makaho barau ya zame shi da ya mai abin arziki ya idan ya buɗe ya so magani ba dole ba ba dole ba ai tunda kuka ga wannan ai an wuce gurin ai salamu alaikum wa alaiki salamu bayar Allah ina son biredi biredi hmm. okay ai nan gurin Alhaji dan kuda kabo ka girmi gidanka ga buredi. To nawa ne? A'a, ai wannan ai bonanza ne yau ai. Bonanza yau? A'a, yau ai ba ba karban kuɗi. Ai shi Yau komai firi ne ai. Ka ce an gayyato su ke. Ai na. To ka ce bonanza ne. Ai shi aikin Allah a sirrince ake yi ai. Ai kawai ke dai da aka baki. Ai yanzu sai miri yake nan kin je kin turo su aire ya zami. Ki bari yanda muka baki a boye, mu ba wasu ma a boye. To shikenan sai an jima. So ka lafiya. Ina jin ka. Wato, to shi wannan biredin ne gaba ɗaya fa na rena girma. Eh. A yanda Allah min zubi na ci. Eh. Illa Allah zai rahmani he in ci ashirin ya je min komai ba. To ai kai tsaya tsaya bari ku zo bari ku ji labari. Eh. Ai ina mai tabbatar muku. Kun ba ku tambaye ni kun ce min shi wannan. Baka tambaye ni ka ce na me ba. Ai wannan empowerment ne. Eh. saboda shi alhaji dan guda kabo mm-hmm. ai yana can a gida <laughs> Allah bawa me ne ce ba yace ina yana can yana halin kakani kai ne sarki sarki ya kan bare da yana gida matarsa tana tana ainihin masa tarbiyya yana can sai gwala gwala ake mar ai matarsa ya sa Allah ma albarka Allah ma albarka ai kamar zuciya za ta fahimta ranar da yake jibgarka. Ah! Ana da faɗin gaskiya. kaga dai yarinyar nan kuma ba fulata na ce Cikakkiya wata. Yar asali. Yar asali. yawa Wannan yarinya ita ce tilo macen da na sa ta a cikin kalbi na. Gaskiya ne. A rayuwa na ce to babu yadda za sai na ka amini na Alhaji dan Uda ka girmi gidanka mai shayin zamani. kuwa. Ai da tana zuwa tana asabure lokacin ka je lokaci rani. Dora Allah da ni da wannan ba Allah haka muke. kwarai kuwa. kuma ya gaya mun ya ce ya samu buhu latana kin san su fulani suna suka tara akwai fulani akwai fulafula akwai baroroji kuma eh. akwai baroroji to ke ga baki ɗaya duk abin da ake ma kin samu kin samu eh kin samu ya babban amini wannan kuwa kwarai wannan in ya ai da abin da ya gaya miki kamar ni na faɗa kwarai kuwa da abin da na faɗa kamar shi ya gaya miki kwarai kuwa haka magana nan take <laughs> ita wannan bewar Allah ka gane ina kwajin ka kai ne yanzu misali sai a yanke hukunci menene abin da ya kamata za a yi a yi magana ta gaskiya Shi ne ma magana kin ga ita rayuwa idan za ka yi magana ya kamata ka ringa duba muhallin maganar domin abin da za a yi a yi magana ta gaskiya ko ba haka bane kai eh nam am kana ji ba ba ina da fe mun guri na cigaba da gaya mata gaskiya to mm, kuma ina zaka cigaba da ga mata gaskiya kaga ina zai je kuma a ah, ita wannan da ta wuce Dillali ya ce da 'yan kuɗinsa ne a hannun ta. kuma idan ta yi nisa muguwa ce za ta iya cinye ko ba gaskiya ba ya bi ta ne domin ya karɓo kuma kina ji dama nake cewa a turo manya kin ga ai da wanda manya ba za su zama he da dan abun masaruhi bai wala bai wala <laughs> bai wala ai da ka ganin ki gaba ɗaya kika ba kike kike min rayuwa saboda tafiyar ki da kike kamar agwagwa sai na ji zuciya ta ta yi yunkurin ta abin nan ba ganin ka ne tsaye tare da wasu kin da wa Allah ki yi hakuri yanzu donan ɗan donan come more aside come more aside are you accepting my lovely like love kina ji na ba wani abu da sa na tsinko a guje ba domin in sanar da ke waye ne ni ne alhaji dan kuda ka girmi gidanka mai shayin ne a garin nan duk garin nan ko baki same ni ba za ki samu ɗan lawandi mai shayi shi ɗan lawandin yaro na ne ko biredi kike so in ya kai dozin za a baki ko kwai kike so ko indomin ta zamani ko alafte ta da bota ko kwai ko ai muke irin irin kwannan mai hada da indomin ai kauri ai hada muke shayi da madara ta murmuri abin na tuni ne na so in ƙara gaya miki kake mamakin zuwa da na guje in taman miki da cewa ina ƙaunar ki to amma ai ganin ka ne tare da wata mace a can ah, aure muke sasantawa matarsa ce ta fallaye da faranti jiya da daddare suka samu matsala akan marato to shi isa nake so in tabbatar miki da cewa ba kuwa ce ke eh ba kuwa ce ne na kika zo na zo nan gidan malam limana malam liman mm. kusa da gidan malam liman ko baya bayan gidan yawwa yawwa ai kusa da gidan malam liman nan <laughs> ko ta ajiyar mu yasa ba na so a ce an samu matsala mm. amma tunda Allah ya sa anan kike yau da almuru zan zo zaki kwana biyu Eh zan kwana biyu. To zan Ai anti na ce take aure a nan. Alhamdulillah zan zo miki da biredi da kwai yau din nan. <laughs> Eh. Ina zuwa eh, da ka san mata ki yadda da shi ne. Sai eh, na abin da din su. Ne gwara mace. Ko zai gaya miki gaskiya ne ra'ayin aini. Ni ma kuma gaskiya zan gaya miki. Ai dan guda a garin nan. ko limamin garin nan bai kai kima da daraja kuma ka san naje ba wali gurin can eh. an daga an daga fulogai a gurin can an au ba kai na ba fulotai ne ina gaya maka awon gwamnati Allah jani da ta da iyanka wallahi eh, masu mugun eh. kyau kuma da tai magana fulotan sai na ka sanye daidai kin ji magana a <laughs> da abu ne ta a cikin ina nan dinka in ji ne a nan dinka bukata ta mai lafiya Allah zai hore kar gaban kai ba kar gaban kai ba da tunda da ai kai ke ke na ka ta mallam Malo ba ina. Me ke faruwa? Wace ce ke da Allah? Wace ni? Uwata ce, uwata ce matata ce, uwata ce. Kai? Ma uwarka. Me kake nan? Uwarka kuma. Eh? Uwarka fa gyara ne dan kuda, uwarka. Eh, Ai sama. Eh. Kai da Allah ki kula saurayin ki do Allah. Saurayi na. Abokin saurayin ki. Kamar ya aboki budurwarka ce? Yadda ne wace hanyar haka nan maza mun hanya. Waye da ni mijin wa? Mijin aure na. Dan Allah ki ringa sauraron masu hankali a maganar nan. Eh, ki mishi gaskiya ah, ah, a ta gane eh? ta ma ta gane gaskiya wai baki labarin yar fulani ba wace yar fulani yo ko ko ke ce shanu ni kina fulani dan Allah ki saurari saurayi wallahi kuma saurari ko nono shanu ce malam bawa dan eh, Allah in ba Allah kai ka girmi gidanka ka girmi ka girmi gidanka kake ce mata ba ruwan ka dala da ka riga da ka ta na ya rigar ka ce rigar ka ce ai gani ne kwakwarar an bai tsohon ranar ɗaura auren ta wannan magana ba ko ma arziki ne ya haifa ya baku dole a bashi Ka girma gidanka in kika kuma ce ma ka girma gidanka sai na wanka ni ka girma gidanka kinga sake him arsa wannan magana an kya sake shi eh? dan kuda ka girma gidanka na bar girman gidan na ban girma ba ban girma gidan ya girma gidanci dai eh, wallahi ina kake ashe ka gano sa ya girma gidanci malam ba bai girme shi ba wallahi wai wai macen banza ta maka ta isa man zan wata ta bai ma albarka kar waye ina zan ci ma mutunci aikin banza a wuce mu je to kai da gemu a ƙarya dan Allah dan ka daina mai irin wannan ba ka daina mai irin wannan za mu samu matsala da kai wannan kai ba dan arziki bane wannan ni zaka mara a gaban mai kamar mun miji sai na mara da Allah da ka zagi wannan gwanda ba baki munafiki wallahi ka mara girmi gidanka da ma halin da nan ka girmi gidanka to ka je ka dawo ina jiran ka Allah ino aljanna aljan ba da mutunci wallahi tallahi kamar ya kuma aljan a'a ai akwai dalili ita wannan din da kike ga tana da matsalar tabin hankali tabin hankali wallahi tana da to shi yana da tabin hankali ne kwanaki ma limamu unguwar mu haka ta mu ta zo ta yaƙe mutane da muka an taru za a yi sallah da kyar a kwace haka take duk wanda ta ga mutanen sun motsa a kansa ke mala ne ke da ke za ta dakuma yanzu in aka daidaita da kanta ma ta za ta baki ai ta ga kalan na fulani ai kuna ku masu nutsuwa ne Wayancin ai ba aborai ne yan iska ne nata ai ba aborai to wai shi yana da matsala ba shi ai ta haka ake ba yace min sunan shi fatsan kuda ka girma gidanka sa'an nan ina ya girma gidan shi kuma yace min bai girma gidan shi ba yar fulani an san ku da kawaici da sanin ya kamata da kuma haƙuri wannan abu zamu daidaita ya zamu dawo an san mu da ramuwa eh kice ina ga da mutane gida eh kice ina ga da mutane kuma in Allah yarda in ma abin ya gagara ni ba gani ba idan mota ta gagara he a hau babur a ai waleji eh ba damuwa eh in mota ta gagara sai a hau babur ki ce na ga da mutane ba damuwa kar ki damu yar fulani yar fulani <laughs> kun gaji nono eh kun gaji nono yar fulani kun gaji nono Allah ko dan shegiya amma wannan ya ci mutuncin wallahi ki ga da mutan gidan eh ki ce na ga da manya Allah ka ci mutuncin wallahi kai asara a ce ka zo ne ka ce kai ne Ɗan iskan maza mace ta zo na a gaban duniya ka tozarta mu ka walakanta mu wala in ta ce ta mu wannan na fara jabgarar ta Allah furan biki ma ba za ta yi dukan da ta yi ba Allah ka ji na gaya ma kuma na yi kai Allah bin su ma zan gida Allah na je kace kace za mu in ma da za ta zo karshe abokantaka ta mu ko kuma auren na ta a zaba a ciki